masu kallo barkanku da uwaraka yau zan yi magana kan masoya saurayi na son ki a waje ba abin da ba zai iya miki ba hatta ma bacci baya iya yin bikin muryar ki ba hatta abinci wani baya ci mai bai ji muryar kima haka kazalika mamatan wata in ta ji muryar masoyinta ba kwata-kwata hankalinta baya kwanciya daga matar har mazan jam'i na yi to amma shin abin da ke bani mamaki shine a waje za a yanka budurwa da saurayi ana soyayya ana soyayya kamar a haɗiye juna amma kuma daga ƙarshe ana sha fatiya lokacin da ya kamata a ce zindin lokacin da ya kamata a ce yanzu kuka fara soyayya amma kuma ku ko ce mu lokacin mu kuma sai mu ɗauke su wani iri a waje muna son junanmu amma da an yi aure shi kenan to wai shi me wannan me ke kawo matsalar nan ɗan kallo akwai wanda zai iya bani wannan amsar tambaya ta me ke kawo haka duk wanda yake da magana da ni kuma duk wanda yake sai bani amsar tambaya ta saboda nima ina sa ji dalilin haka ya rubuta ya yi komai a ƙarƙashin wannan bidiyon nawa ni kuma insha Allah zan duba kuma zan muku bayani a mu na gaba mai suna zindin masu kallo huta lafiya